Sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum mu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau talata biyu ga watan Fabrairu shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku je ku ce tsakanin jam'iyyar adawa ta pdp da gwamnatin najeriya akan wasu matakai da aka ɗauka na kariya daga cutar coronavirus bayan haka za ku ji cewa najeriya ba barta a baya ba wajen shirin samar da rigakafin cutar coronavirus ga al'ummar kasar ta kamar kowace rana talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafi da rahoto na musamman sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan gaba baya ku makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wasu dokokin umarnin shugaban kasa da suka ruguza tsauraran matakan da tsohon shugaba Donald Trump ya dauka a kan bakin haure ciki har da batun sake hada iyalai da aka raba su da juna a kan iyakar Amurka da Mexico. a cikin sa'a guda bayan rantsar da shi makonni biyu da suka shuɗe Biden ya dakatar da gina katangar da Trump ke ginawa a kan iyaka ta dala biliyan goma sha shida. Kane ya aiki da wani kudiri mai zurfin gaske wanda zai magance matsalolin bakin haure ga majalisar dokoki, inda 'yan majalisa suka daɗe suna jin daga tsakanin masu sassaucin ra'ayi da suke neman sauƙaƙa hanyar zama ɗan ƙasa da kuma masu ra'ayin mazan jiya wanda suke neman ƙara hana bakin haure izinin zama ɗan ƙasa. Matakin farko da Biden ya fara ɗauka shine batun gina katangar mai tsawon kilomita dubu uku da ɗari ɗaya a kan iyakar kudanci da Mexico, inda Trump ke kokarin hana dubban bakin haure daga Mexico da Honduras da El Salvador da Guatemala shigowa Amurka. Trump da shi ne ya jagoranci gyara da kuma faɗaɗa katangar, kana ya ɗora dokar tsare masu haura katangar mai gauni da kuma tsare-tsaren fitar da mutane da suka yi yunkurin ƙetare yankin zuwa cikin Amurka. tsarin diflomasiyan amurka sau tari yana buƙatar bin wani tsari mai sauki kafin amurka ta ba da gudunmuwa ko yin wani aiki tare in ji wani tsohon jakadan amurka a najeriya wanda yake nuni da yaƙi da ƙasa ke yi da ƙungiyar boko haram a matsayin misali john campbell da ya wallafa wani littafi akan najeriya ya yi aiki a matsayin babban jami'in diflomasiyyar washington a kasar mafi yawan al'umma daga shekarar 2004 zuwa 2007 biyu bayan ran gadin farko da ya fara yi a matsayin babban jami'i mai kula da siyasa a ofishin jakadancin daga shekarar 1988 zuwa 1990 A wata tattaunawa a makon da ya gabata a cibiyar raya demokuraɗiyya ta Hudson Institute a Washington. Campbell ya yi wa mahukunta da 'yan diflomasiyya matashiya da su ɗauki matakai masu dacewa da juna wurin tunkarar manyan matsalolin ƙasa da ƙasa kada su ɗauki matakan da za su sa a yi musu kallon marasa kima. Da yake ƙara bada misali, ya ce amurka na aiki da gwamnatin najeriya wurin yaki da hana karuwa da kuma hana karuwan ta'annatin boko haram kungiyar mai ikirarin jihadi a arewa maso gabashin ƙasa wanda ake zarginta da kashe dubon dubatar mutane da kuma fitar da sama da mutum miliyan biyu daga gidajensu amma ya ce halayen jama'a a najeriya na hana washington aiki ya kuma ce akwai buƙatar a yi la'akari da irin waɗannan halaye a duk lokacin da za a tattauna da cibiyoyi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Najeriya sun yi alkawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyo bayan ƙara yawan kamuwa da COVID-19 tsakanin ma'aikatan. Cike Ihe Kwezu shi babban daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya. Ya faɗa a jiya litinin cewa ma'aikatan kiwon lafiya 75 da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar abin bakin ciki ne. ihikwezu ya kira ga ma'aikatan kiwon lafiyar da su yi taka tsantsan kana su ɗauki tamkar duk wanda ya je gaban su yana ɗauki da coronavirus har sai sun tabbatar da ba ita ba ce ya yi kashedin cewa har yau akwai barazanar kamuwa da cutar shugaban kwamitin shirya gasar olympics a tokyo ya kyautata zato a yau talata cewa gasar za ta samu ci gaba a wannan shekara duk da batun annobar coronavirus shugaban gasar tokyo 2020 yoshiro mori ya ce ya kamata tattaunawa tafi mai da hankali akan yadda za a gudanar da gasar amma ba batun koli gasar ba za mu ci gaba da wasannin olympics din ba tare da la'akari da yadda yanayin yaduwar cutar coronavirus ke yi ba in ji mori an shirya fara wasannin na lokacin rani ne a cikin watan yulin shekarar 2020 amma masu shiryawan suka dakatar zuwa shekara guda sabon lokacin fara wasan ne ranar 23 ga watan yulin wannan shekara a ƙarshe majalisar dattawan amurka za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban amurka donald trump a wannan wata inda za ta kammala da ƙada kuri'a da za ta tabbatar da an same shi da laifin ingiza tarzoma a kan majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairu tsohon shugabar yana fuskantar zargin ingiza tarzoma mai alaka da tura dimbin magoya bayansa zuwa ginin majalisun kasar yayin da 'yan majalisa suke zaman tabbatar da sakamakon ƙuri'u da suka baiwa shugaba joe biden nasarar shiga ofis masu kula da aiwatar da shari'ar tsigewar su ne 'yan majalisar wakilai da za su gabatar da batun tsige tsohon shugaban kasa trump a gaban majalisar dattawa waɗannan wakilai guda tara su ne za su yi jawabi tamkar masu shigar da ƙara a ɗakin kotu da zumar neman kashi biyu cikin uku na 'yan majalisar dattawa ko kuma mutum 67 su kada ƙuri'ar amincewa da tsige shi. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar da kuka ji a farkon shirin ana kace nace tsakanin fada gwamnatin najeriya da jam'iyyar adawa ta pdp dangane da zargin cewar shugaban muhammadu buhari ya karya dokar da ya kafa ta sanya takunkumi domin hana bazuwar cutar coronavirus cikin kasar daga abuja ga rahoton umar faruk musa Malam Umar Sani jigo ne a jam'iyyar PDP ya kuma nuna min da da ya sanya jam'iyyar PDP ta fitar da sanarwa tana tur da Allah wadare da irin wannan al'amari da shuwa Buhari yake yi na karya dokokin da ya shimfiɗa na yaƙi da bazuwar cutar COVID-19 a cikin Najeriya inda yake cewa. Idan aka ce an yi doka musamman ma wannan executive order da shi shugaba buhari ya sanya hannu na cewa duk wanda ya saba sanya wannan takunkumi da sauransu ga irin matakan da za a dauka game da shi sai kuma aka zo aka samu cewa an samu shi shugaban kasan a cikin jama'a ya cire takunkumin shi ya bude fuskan shi to kaga ya koma ga cewa ga ka kai ne mai doka kuma kai ne mai saba doka fadar gwamnati ta ce ai magana ce kawai da yan jaridu kamar da sauran shugabannin duniya suke yi kuma ya ya ci gaba da rufe bakinsa wannan ba ganin magana ce ta siyasa kuke yi domin ku soke shi ai ba magana siyasa bane idan ka sa doka ba a iya magana da takunkumi ne ai ana magana da takunkumin tunda akwai takunkumi kala kala akwai wanda ma zai baka dama ka yi jawabi yadda ke so da ka yi ba sai ka cire ba idan kai doka to sai ka tsayawa doka ba wai ka yi doka kuma kai ka kawo wani dalilai ka ce to in ka samu mutum akan hanya ya cire takunkumin shi ka ce ka kama shi ba shi da takunkumi ko kuma bai sanya ba ya ajiye shi a wuyan shi in ka kama shi ka ce ya yi laifi in ya ce maka a ya ajiye ne don ya yi magana da kai sai na za ka kama mai laifi kenan. Shi kuwa kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya musanta yana cewa ai su kansu yan jam'iyyar PDP gwamnanin su abinda suka shahara gurin yake nan a cikin kasar. To ai wannan magana ta PDP sai a Allah ya sauke musu domin wato magana ce kamar magana yara. In ba don haka ba ai ba yau aka fara ba yau shugaban kasa duk wanda yake wajen wannan taro da takunkumin su ya zo da takunkumi aka yi taro aka gama ya sauke takunkumi daga fuskarsa lokacin da yan jarida suke mar tambaya tambaya kwaya biyu aka yi masa eh an dawo hoto ba da takunkumi a fuska amma a gaya min waye bai cire takunkumi don ya hira da yan ga su muna gani shugaban amerika na yi shugaban ingila prime minister na yi su kansu gwamnonin pdp ga ana ganin su suna cire takunkumi su yi to yanzu malam garba wani mataki za a ɗauka a bayanai na tabbatar da cewa wannan dokar za a watar da ita domin ana ganin wasu mutane ba su ma fahimci inda aka ce laifi ba ne rashin sa takunkumi da inda aka ce laifi ne ana taruka wasu ba sa sawa wani yana cikin motar shi kadai sai a ce lallai sai ya sa ko kana tafiya ƙasa sai a ce lallai sai kasa ya za a tabbatar da ma an hukunta wanda dokar ta ce sun yi laifi. to na farko dai wannan abu duk duniya ta amince cewa waɗannan ka'idoji da aka ajiye su kaɗai iyaka su kaɗai ke shinge tsakanin mai wannan cuta da wanda bai da ita dan ka saka ba wai dan ka kare kanka ba a wanda yake kusa da kai ma ai shi ka taimaka ko da kai zancen amfani da hukuma da karfi sai ya zama dole ai fatan da ake ta yi a yi lalama a shawo kan jama'a su amince su in aka haka ya zo kowa da sauki ya sa shugaban kasa ke neman haɗin kan gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakuna da malamai shugabannin addinai a shawo kan jama'a su amince da wannan saka takunkumi da nisantakar juna don ita kadai zuwa yanzu duk da cewa an ce allura ta kusa samuwa to wannan bai zama hujja da mutane za su ajiye makaman kariya da suke wa kansu ba umar faruk musa amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa har yanzu muna a najeriya a daidai lokacin da gwamnatoci a duniya suka himmantu ga yi wa jama'ar su rigakafin cutar corona a najeriya masana sun himmantu wajen ganin sun samar da maganin rigakafin cikin ƙasa ba tare da dogaro da ƙasashen ƙetare ba daga sakkwato muhammad nasir ya aiko da wannan rahoto bullar cutar muran mashako a iya cewa ya girgiza fannin kiwon lafiya na ƙasashen duniya baki ɗaya wannan ne yasa ƙasashe masu karfi a duniya suka yi ta kokarin ganin sun fito da allurar rigakafin cutar yayin da suka bar kasashe marasa karfi a baya dr bashir bello babban jami'i ne a fannin gudanar da bincike-bincike a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto to akwai wasu cutoci waɗanda daman namu ne kawai nan kama akwai cutar da ake ce lassa fever ita wannan cutar kusan najeriya da wasu dalilan kasashe ne kawai ake samun ta akwai ta nan cikin yankin afirka ta yamma kuma kusan nan ɗaya ne har yanzu ake samu ta amma shekara hamsin da suka wuce muna tare da wannan cutar har yanzu ba a yi mata magani ba kuma in muka ce sai mun jira har wasu gwamnatota na wasu kasashe turawa sun zo sai muna magani to ba mu san sadda za su zo su yi mana ba hakan ne ya zaburar da masana a najeriya su ma su yi amfani da ilimin da allah ya ba su domin su bi samun manyan kasashe da suka samar da maganin na rigakafin cutar masanan a najeriya sun yi amanar cewa nan ba da jimawa ba najeriya za ta fara samar da magungunan rigakafin cutar ta muran mashaƙo a cewar dr abdullahi abbas yahaya mukaddashin shugaban kwamitin kula da cutuka masu yaduwa a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto ita jami'ar usmanu dan fodiyo da sauran uh, ma'aikatar bincike da ke yaba da ma'aikatar bincike ta veterinary da ke jos mu haɗa kanmu kuma an zaɓo wasu masana kimiyya daga waɗannan uh, hukumomi guda uku kuma suna nan sun fara bincike musamman kan ita rigakafi kan ah, muran mashako da kuma ah, masassarar lasa ah, domin a samu cewa an yi da developing waɗanga rigakafi daga nan cikin ƙasa najeriya masana fiye da 200 da suka tattauna akan wannan batun sun lura da kalubalen da ke tarnaki ga kasashe masu tasowa wajen samar da rigakafin cututtuka da ke addaba al'ummominsu su da suka hada da rashin isassun kuɗaɗe da kuma rashin samun kulawar gwamnatoci wajen ganin an samu nasarar samar da magungunan masu shagi akan lamarin yau da kullum kamar farfesa tukur muhammad baba na ganin samar da maganin cikin gida abu ne mai kyau. Ra'ayi da kuma hajoyin mu da kuma su masana da kuma kamfanoni masu yin magani sun fi so a ce an je waje komi namu na kasan waje ya fi amma inda za mu samu a yi a gida wallahi shi ya fi mana amfani kowa dai yanzu kansa ya sani ga wannan ciwon da ya addabi duk duniya don haka kaga kaga ko inda za mu samu namu mai inganci zai mana amfani har ma muna iya taimakawa wasu kasashe wannan dai ba shine karo na farko ba da masana a Najeriya ke kokarin samar da magungunan cututtuka musamman ta cutar corona domin a watan Agusta na shekara ta dubu biyu da ashirin an samu maganin da ake tunanin zai iya warkar da cutar ta corona daga Sokoto amma bayan da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta karbi maganin don gudanar da bincike har yanzu shiru ake ji. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Basari da rahoto na musamman wanda mai da hankali kan matakai da al'umma ke ɗauka na bada da gudunmuwa ga yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta addabi Najeriya. A yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar rashin tsaro da ya addabi jihohi da dama a yankin arewacin Najeriya. wannan matsala ta 'yan bindiga masu kisan gilla ga jama'a da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa sannan da yi ma mata fyaɗe da kuma satar shanu na ci gaba da sanya al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali duk da ƙoƙarin da hukumomin najeriya ke cewa suna yi lamarin sai ƙara ta'azzara yake al'amarin da ya sa kungiyoyi da maɗaikokun jama'a a ɓangarori daban-daban suka ɗauki matakin gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙi daga Allah. Alhaji Garba Musa shine shugaban ƙungiyar Katsinawa da Daurawa a jihar Naija da ke tsakiyar Najeriya. waɗanda suka shirya irin wannan addu'a a ƙarshen makon nan a birnin Mina ga abin da yake cewa. dama kwana hudu ma da fara yau ne ake kulozin na karshe so da muna roƙon allah wannan fitintunu da ke damu mu allah shi kawo mana karshen sa domin duk abin da ya faru da ƙasa mu abin da muke komawa tun da matsayin mu na musulmi mu koma ga allah subhanahu wa ta'ala shine mafitan mu kuma muna fata wannan fitintunu da ke tare da yan uwanmu da mu duka na ƙasa gaba ɗaya allah ka yayi mana su da wannan addu'an da muke kenan ba don wani ba ba wani ya samu ba a can masarautar kwanta gorama mai fuska fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga an gudanar da irin wannan addu'a ta musamman abdurrahman yakubu Gangari na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya addu'ar makasudu wannan taro mun yi shi ne saboda abubuwan da ke waruwa cikin ƙasar nan da duniya ya ga muka ga ya kamata mu jawo hankalin jama'a zo yadda sauran ƙungiyoyi ke yin addu'a makasa ƙasa shi yasa muka kira ya dace muka ga ya dace mu kira jama'a da almajirai a zo a yi addu'a Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kare mu daga miyagun ƙaddarori. su ma dai wasu daga cikin mahalarta taron addu'o'in ga abin da suke cewa Alhaji Sa'idu Ibrahim Rijiyar Daji. Wannan shirya addu'a da suka yi abinda nake son fara gaya ma mutane waɗanda suka shirya shi Allah ya saka musu da alheri. Akaram kalla me zaka ce game da matsalar nan tunda ta yi bayani cewa kana cikin waɗanda barayin nan suka kai mahari. To wannan matsala ya kai matsala. Kaga addu'an ga mu shi muke takama da shi. Hmm. Addu'an ga yasa har Allah ya taimake ni na hito gidan nan ba mu samu wani rubulon na tashi hankali ba. Ni ne Alhaji Shitu mai taki. Eh addu'a tana da tasiri so. sosai saboda abin da ya kamata a yi dama tun da wanga bala'o'i suka faru arewa to dama malaman mu tun harko sun ce mu dage da addu'a addu'a kuma mun yi imani an ce sai mumin addu'a insha Allah addu'a ta hi ta fi bindiga ta hi samfurin su kawo da ake abun ga insha Allah Allah kuma zai karba kuma mun fara ganin addu'a ta fara tasiri a kasar ga insha Allah dan daga cikin kashi goma to yanzu in Allah so kashi kashi takwas ya ta yanzu saura ɗan ragin da ya rage Ni ce Amina Abdullahi. To alhamdulillahi wannan taro mun haɗu ne akan addu'a akan abubuwan da ke faruwa a cikin duniya. Can an yi can an yi meye da sauransu na rashin zaman lahiya mun haɗa jama'a ne da malumman mu ai mana addu'a bisa ga taron nan da muke yi muka haɗa jama'a ai mana addu'a Allah ya kare. Sunana Fadima dan Fulani mai goro dan Nima local government. Wayannan tashi tashen hankali da muke ciki ya rabu sarki mai sumawa ta Allah ubangiji ya yi mana. Masu shiriwa Allah ya shiryar da su. Wayanda kuma ba su shiriwa to Allah Allah muna maganin su sunana malam kamal dini abdulkadir dan musa ciyaman na matasan katsunawa da daurawa to alhamdulillahi godiya muke ga allah da ya nuna mana wannan rana da muka samu haduwa kan yan uwa muka zauna don mu kai kukan mu ga ubangiji mu yi addu'a akan yanayin da kasan mu take ciki mu roki allah ya kama mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ubangiji allah ya kama mana allah ya shiga mana gaba sunana sawa'u yusuf ni ne shugaban mata na kungiyar katsinawa na ji daɗi da aka taro din nan taron da aka yi na ji daɗi allah ubangiji ya sa dukkanmu da mata da maza Allah sa yana muka haɗu haka Allah sa mu haɗu gidan aljanna. A bangaren mabiya addinin Kirista ma suna bada mahimmanci akan gudanar da addu'o'in da kuma tsarkake zuciya domin ganin an samu sauki akan wannan al'amari. Uwar gida Rifkatu Adamu Cidawa na ɗaya daga cikin mabiya addinin Kiristan a jihar Niger. Mun kasa ba lafiya mai kasa mai komai shi ya kamata a kira shi so ba abin da ya gaggare allah tunda shi ya yi mu ya hallice mu ya hallice kasa da sama wani lokaci allah ya kan ban mu mu huskanci waɗansu halaye sai mu yi tunani mu gani kaman ya manta da mu amma ba haka wani lokaci domin ya gwada mana abubuwa mu san cewa allah allah ne kuma ba wanda ya fiye allah domin haka littafi ta ce mun bar halayenmu na mugunta mun yi addu'a da zukatanmu duka guda ɗaya to allah na sama zai gafarta mana da laifofinmu ya wanke mu daga cikin zunubanmu kuma ya ji addu'o'inmu ya ba mu salama to amma mun san cewa in ba mun hada da roƙon allah ba in ba mun hada da addu'o'i ba sai masu mugunta suna samun yanci su yi abin da sun ganda mu amma duka mu mun taru mun yi addu'a mun roki allah zuciya daya mun bar halayen mugunta domin halayen mugunta allah baya so allah yana so mu zauna ne cikin tsarki a kulle yomi in kana cikin tsarki a kulle yomi ba yadda za kira allah bai ji ka ba amma wani lokaci mun hada mugunta da zunubai kala-kala ka ji yadda kasa ta zama abin da ta zama daba baya cin daba dan uwan shi amma sai ka ji cewa mutum sun kama mutum an ji an shi har an sa ana ana ana ana soyawa ana ana ana sirai da shi mugwaye mugunta zuciya Allah ya ce ya ya ya ya tuba da yin mutum don bakin ciki da mutum yake da shi bakin hali da mutum yake da shi mugunta da ya kama ya rike dan adam amma mun san allah mai tausayi ne allah mai jin kai ne kiran ki ga jama'a akan ba da karhi wurin addu'a don haka ina kira ma yan uwana duka ko ina dukan mu mota shi sai mu roki allah da duka zuciya ɗaya mu sarkaka zukatanmu mu yi addu'a zuciya ɗaya mu bar halayen banza halayen mugunta mu yi addu'a da azumi ta ashe sai mu roki Allah ya warkar da kasanmu ya sarkake kasanmu ya cire mana eh, miyagun mutane domin mu samu mu yi zaman lafiya fata dai Allah ya kawo wa Najeriya mafita akan wannan matsala ta yadda al'ummar ƙasa za su samu cikakkiyar walwala. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, kafin mu shiga mu na gaba, mu shakata da wannan waƙa. da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ne gani nan ban da yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na 22 na wasannin kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila ko Birtaniya inda ake can yanzu haka ana karawa tsakanin club din Manchester United da ke mataki na biyu a teburin wasannin kwallon kafa na Premier League din na kasar Ingila da Southampton da ke matsayin ta goma sha daya Wolverhampton da ke matsayin ta goma sha hudu a teburin wasannin kwallon kafa na Premier tana karɓar bakuncin Arsenal Arsenal da ke mataki na goma sai Sheffield United da ke matsayi ta 20 tana karɓar bakuncin West Brown Witch da ke matsayin ta goma sha tara. Newcastle United da ke matsayin ta goma sha biyar a teburin wasannin kwallon kafa din na kasar Birtaniya ko kuma Ingila tana can tana kabrawa da Crystal Palace da ke matsayin ta goma sha uku a wasannin na kwallon kafa na Premier na kasar Birtaniya. A ɗaya hannu kusancewa a gobe ne idan Allahu ya kai mu za a soma karawar eh, kusa da na ƙarshe na kofin nayar afirka na wasan ƙwallon ƙafa na 'yan wasan da ke buga a cikin gida da kamaru cikin shekara ta 2021 ƙasar mali za ta goga da ƙasar gine conakry da misalin karfe uku na rana agogon ƙasar kamaru a duwala sai kuma da misalin karfe bakwai agogon kamaru ƙasar morocco za ta dabsa da kamaru mai masaukin baki yayin da za a yi wasan mai matsayi na uku a ranar 6 ga watan fabrairu sai a kulle wasan da wasan karshe ko kuma final ranar bakwai ga watan fabrairu idan allahu ya kai mu shi ko tsohon mai buga club din kwallon kafa na olympic de lyon na kasar faransa michel bastos kotun lyon ta ci shi tare euro dubu talatin bisa laifin sayarwa wani mutum da ake tuhuma da safaran miyagun kwayoyi gidansa da ke ekuli a kasar faransa haka ma a lokacin yanke wannan hukunci a cikin sirri kotun ta lyon ta dabkawa mai wakiltar. hukuntar tsohon dan wasan kwallon kafar irin wannan hukuncin na tara ta euro dubu talatin shi dai michel bastos ya buga ma club din kwallon kafa na faransa na olympic de lyon tsakanin shekara ta tara da shekara ta da goma sha uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wasu dokokin umarnin shugaban kasa da suka ruguza tsauraran matakan da tsohon shugaba donald trump ya dauka a kan bakin haure ciki har da batun sake hada iyalai da aka raba su da juna akan iyakar amurka da mexico a cikin sa'a guda bayan rantsar da shi makonni biyu da suka shuɗe biden ya dakatar da gina katangar da trump ke ginawa a kan iyaka ta dala biliyan goma sha shida kane ya aike da wani kudiri mai zurfin gaske wanda zai magance matsalolin bakin haure ga majalisar dokoki inda 'yan majalisa suka daɗe suna jin daga tsakanin masu sassaucin ra'ayi da suke neman sauƙaƙa hanyar zama ɗan ƙasa da kuma masu ra'ayin mazan jiya wanda suke neman ƙara hana baƙin haure izinin zama ɗan ƙasa. tsarin diflomasiyan amurka sautari yana buƙatar bin wani tsari mai sauki kafin amurka ta ba da gudunmuwa ko yin wani aiki tare in ji wani tsohon jakadan amurka a najeriya wanda yake nuni da yaƙi da ƙasa ke yi da ƙungiyar boko haram a matsayin misali john campbell da ya wallafa wani littafi a kan najeriya ya yi aiki a matsayin babban jami'in diplomasiyyar washington a kasar mafi yawan al'umma daga shekarar 2004 zuwa 2007 biyu bayan ran gadin farko da ya fara yi a matsayin babban jami'i mai kula da siyasa a ofishin jakadancin daga shekarar 1988 zuwa 1990 hukumomi a najeriya sun yi alkawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyo bayan ƙara yawan kamuwa da covid-19 tsakanin ma'aikatan cike ihe kwezu ne babban daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta najeriya ya faɗa a jiya litinin cewa ma'aikatan kiwon lafiya saba'in da biyar da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar abin bakin ciki ne To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙi kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da zuli Leather Gresham da ta haɗa mu na sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar da ke cewa kuta lafiya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.